قال تالله إن كدت لتردين sai ya ce, Na rantse da Allah, ka kusa ka hallakar da ni, ka janyo min shiga wuta ta hanyar kirana zuwa ga kafirci da inkarin tashi bayan mutuwa.